waye babansa wani irin tarbiyya aka bashi mutum ne ko ba mutum ba kuma ya zo har ya koma ga Allah ya zama da manzon Allah har ya koma ga Allah bai taɓa da kuma kame ba a ce yau za a tara kuɗi ya sa hannu ya rubuta ya tara kuɗi bai taɓa ba bai taɓa tattara haraji ba bai taɓa tara kaza ba shi illai kawai aikinsa takwabansa hatta ainihin to mu shi haka saboda kada in cakalkala labarin nashi sai ku je ku karanta a littattafan da suka ɗauki nauyin bayan da tarihin azubar bin al'awar don duk wanda ya bar tarihi kusan addini ya bashi yadda aka fi addini ya bashi bai sanya aka yi ba iya kwade ya ga addini na haka hi isa yake masa rikon sako-sako radiyallahu an zubairu da ta rabba fi hijir ummihi safiyatu bintu abdul muttalib ya rayu ya samu horo a gaban safiya yar wajen abdul muttalib guggun manzon allah safiya ku dama kowa ya san kowa ya safiya lokacin da ana fama da faɗan handak aka bar mata a cikin gida wani arna ya shigo cikin gida ya shigo cikin abin nan can mazaje na wuri kaza ainihin takaicewa cewa ga wani soja daga cikin sojojin manzon Allah yana gida bai fita ba ga arne ya shigo sojan nan kansa yi kalla ce kai wannan babban arne sai an kimtsa ta ɗauki ice ta kwaɗa masa duka ɗaya ta yi masa ta kwantar da shi ta lahira ya ma ita ke ce masa je ka cire kayan kayan da ke jikinsa ita ta gama aiki sofiya tarihin tana ta hito ita ta horar da wannan fiya mata iya kace da sawa ya safiya iya kace ka sami uwa safiya amma 'ya'yanta ba su yi kama da 'ya'yan safiya ba sai da mutum neman albarka da suna to babu ita kadul babu mata ya zama dole gare ku ku nemi tarihin safiya ku karanta tarihin safiya ku yi koyi da safiya ko ka fitar da 'ya'ya irin 'ya'yan safiya yanzu dai kam an gama yin kuskure ba in kaji wance ba banza ba da wani abu raju radiyallahu anha wani sha tabaiha ya taso a kan halayenta ɗabi'unta wasa jiyatiha tilkan a ashuja'a alkarima wannan irin wata mata ce janguma mai karanci mai alkhairi haka ta tsaya a bayan manzan Allah ta kuma haifo ɗanta ta turo shi gaban manzan Allah yana jin in ba na manta ba kansa zubairun shine mutum na ɗaya wajen fitar da takobi don aifada shine na ɗaya don suna ana rike da tarin ko da kacanta kacanta aka yi waye ya fara fitar da makami a yi fada a kan musulunci a kan kare manzon Allah shi ne zubairu bin lawa tun a makka aka ba shi haƙuri aka ce ba abin ba na fada ba ne ba wani shaja suwar shaja'atiha ba ta zubairu ake ba maman zubairu daga cikin surorin takanta da takanta ma kana min hafi ma'arakata uhud kawai shi za a ɗauko tun da nan taski littafi ma daidai da na takaicewan takaicewa ne abinda ta yi a faman uhudu yakin da ya kwaɓe dama sai ta ɓaci ake gane wayewa ne عندما أزرت هند بنت أتبة رضي الله عنها بهمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه من خالصه فصراه وكان قد قتل آلها يوم بدر فنفذت إليه فبقرت بطله ونزعت كبده وجدعت أنفه وصلمت أذنيه وعندما انقضت المعركة كاد جثمان حمزة تحيل من فرط ما مثل به فلما وقف به رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد هزله لما لما أصاب عمه البطل الكريم ووقف بنجوة منه ثم أبصر فوجد عمته صفية بنت عبد المطلب مقبلة لتنظر ما فعل القوم بأخيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزبير بن العوام دونك أمة فامنعها وأكبر همه ألا يجد بها الجزاء لما ترى فلما وقف ابنها يعترضها قالت دونك لا أرض لك لا أم لك daga cikin sororin gwarzantaka safiya abinda ya kasance da gare ta a faman uhud lokacin da hindu yar wajen ba allah ya kara mata yarda lokacin bata musulunta ba ainihin ta yi cunne agarat kenan hindun ta cunna wa wanda za ta cunna din nan bi hamza bin abdulmuttali shi wanda aka cunna ba sai an faɗe shi ba kowa san shi radiyallahu an man khalasa wanda ya masa kwantan ɓauna ya basar da shi ya basar da shi ya basar da shi ya saci bayansa fasara'ahu ya rabke hamza wa kada ka qatala alaha ita hindu abinda isa ta yi wa hamza haka hamza ya kashe iyalanta yau ma badar tunda an kashe mata manya-manya da dama kuma labari ya same ta hamza yi wannan aiki fanafazat ilaihi bayan an kashe hamza hindu ta tako ta tako har ta zo kan hamza ta fasa cikin hamza ko ta fasa cikin ta ɗauko hantar hamza ta yanko hantar wajada at anfahu ta yanke hancin hamza wa sallamat uzunahu ta yanke kunnasa wa indama qadatil ma'araka da aka gama fada kada jismanu hamza tahilu min farqina musila bihi gawar hamza ta kusa juyewa ba a gane ta saboda yawan daddatsa shi da aka yi falamma wa kafa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya zo kan gawar hamza ya kalli gawar ishtar da hazanuhu bakin cikin manzon allah ya yi tsanani lima asaba ammahul batal al karima saboda abin da ya samu babbansa babban bandi wa waqafa bi na najwatin minhu sai ya tsaya akan wani tudu daga hamza ya kalli gawar zuciyarsa ta zuma don idan abu ya bata mare za ka yi baka son ganin shi ba ya tsaya akan wani dan tudu yana kallon gawan daga nesa fun ma abasara fawaje da matau can yana kallon filin yaƙi ga sojoji an haɗu an yi corko-corko don lokacin yaƙin ya tsaya sai ya tsinkayo guggwarsa wato yar uwar hamza safiya binta abdulmuttalib ta danno wajen wurin tunda ta an ji labari ga abun da aka yi wa dan uwanta zura ma fa'ala alqawm bi akhiha don dai ta ga yaya mutanen nan makiya Allah suka yi wa dan uwanta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها سن النبي بدا umarni irin umarni na ka? wa ɗanta asubair ɗan awa ita maza tsayar da mamanka kakkabarta ta shigo cikin wannan wurin nan take ɗaya tafi yana takawa irin takawa ainihin askarawa wa akbar hammu babban burin manzan allah a nan allah yi jiddar jaza kada ta samu mugun damuwa saboda abin da dan adam ma bai san idansa ba a fasa cikin mutum a ciro hanta a yanke hancin mutum a gutsura kunnansa wannan ba irin kisa ne na musulmai ba saboda abin da za ta gani falon ma wa kafa ibnaha ya atariduha yayin da ɗan ya tafi don ba wanda zai iya tafiya ya tare safiya lokacin ba ɗan nata ba lokacin da ke mazatar daka masa tsawa ta ce ya ne shi ne duna ta kai tsayanan kakka kuskure ka gito inda nake na arzalaka ba ka da wata ƙasa mai iya daukan ka ba ka da wata uwa mai kare ka daga gari ne subhanallah dole ya tsaya wa hunalika a ahsha'u batal ƙuraish nan ne fa hanjin bardan ƙuraishi ya kaɗa kaga irin su a zubairu ya girgiza ya taka barki lokaci guda wa zalzalat kadama an yi rike kafafuwansa kansa ya faɗi wa takala lissanu ya kasa magana ya buɗe baki ce ga abinda manzon Allah ya faɗi bai iya ba وكررت يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون جويا يتفيت يا رسول الله يا أبو بزئيا فحدثه حديث أمه يا با ومنظر الله لابار لابار ما ماشي فقال خلص دينها النبي جاء قالتته ثم انفرجت صفوف الناس لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم دول أسكراك قرني dole aka dare aka fashe aka buɗa aka buɗa kowa koma gefe ta keta su sannan ta je kan gawar fasar hatta atat akhaha sai ta zo kan gawa ɗan uwanta fa nazarar ilaihi ta kalle shi fa wasu wastarja'at ta yi du'a'i ta yi inna lillahi wa inna ilaihi واستغفرت له تنما مسا غفرة وقال لابنها تجي تكيتي وأنت قل لرسول الله ما أرضانا بما كان في سبيل الله لا أحتسبن ولا أصبرن إن شاء الله كجيك قاوم الله يا الاجبين قمص ومؤمن bima kana fi sabilillahi da duk wani abun da zai kasance don ɗauka kalmar Allah duk wani abun da ya kasance ga kan wannan abun mun karɓe shi ɗari bisa ɗari ka je ka ga manzon Allah maimakon ta ce ka gani ka je mana ka jefa mu cikin hatsari haka kawai kani na na raye ka je ka janyo gashi na an kashe ta ce na karba na gamsu mi'a fil mi'a muddin abin da aka masa an masa ne don yana son allah yana son manzon allah je ka gaya manzon allah haka ka san ku ba yadda za a yi uwa ta yi gudu ko ɗanta yana rufe da dole ninka ta ce wallahi zan nemi allah ya bani sakayya kuma zan cije zan yi haƙuri kan wannan bala'i insha allah ko damuwa ba zan yi ba ba zan karaya ba ba zan ruɗe ba ba maganan kuka ba tukuna wanda wannan abin da ya sani su don allah ne wannan shine azubairu bin al'awam to duk abin da za karanta na tarihin zubairu ba za ka yi mamakin abin da yi ba zaka ce kwarai arina hawaye ne mai aikin ai dan wajen safiya ne dan wajen safiya ne don idan misalin mutum ya ɗaukaka yakan bi ta ɓangaren uwansa ne na suna to wannan mata kuna jin aikin mata duk inda aka ce maka ga to da wuya za ka tarar ina da uwa ce duk inda za ka ji ga kaza to in an je an dawo uwar shi ce ko baban shi ne ɗayan biyu wanda suka ba shi wannan haka kawai abu ruwa bai tsami banza sai da wani dalili to wannan misali na farko kenan misalan na da yawa illa za a ɗan fenci na abin da yiwu ga na biyu wa haza amirul mu'minin na abul hasan aliyu bin abi talibin radiyallahu anhu karatun dai gabaki ɗaya zama na mata ma ya zama na mata mata ba ku sauke saƙon da allah ta'ala ya ɗora maku ba ga ali ibn abin talib da fasahasa da iliminsa da gogewarsa da jarumtakansa da bardantakansa a ce wasu guda biyu mata ne suka ba shi tiri ne in ka cire manzon Allah mata ne guda biyu suka shayar da shi maganin ya shayar ko shi irin yaren sheke so sambo ya zai ce ce zai bada magunguna guda uku ya ce in an sha amma na ƙarshen ya fi ɗaci to wancan maganin na wannan tarbiyyar to mata suka ba ali bin abi talib ya zamo irin yadda ya zamo ya zamo irin wani ba duniya wanda samun irinsa sai bai maiwa sai تنقل في تربيته بين صدرين من أملا صدور العالمين حكمة وأحفلها بجلال الخلال خلال وكريم الخصال فكان مقضاه على أمه فاطمة بنت أسد ومراحه على أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أليو يا سام تربية تنجي تنجي الله يتهم كيش تربية سا سكالي زكاة غدابيو أنا أجي صدريني أنا صدر جيجي min amla suduril alamina daga mafi cika suka batse na zukatan duniya da wanda suka cika suka batse da hikima suka cika da halaye manya-manya suka cika da karamci zukatan da suka bashi horon na ce kirji kila hausan ba zai fito ba zukata ne waɗanda suka horar da shi guda biyu wanda sun fi dukatan duniya duka cika wajen hikima sun fi su cika da kyawawan halaye sun fi su cika da karanci wa'annan zukata wanda suka malalawa aliyu wani abi dalib fakana magazahu mashayan aliyu wurin da aliyu ya samu horo ala ummihi fatimatu bintu asad wannan kila ita sai a ce rana ce ko tauraruwa ce ta wuce ma a ce ita ce kaza ita ce kaza don haka aka kawo abin a gutsure ganin kowa ya san shi annabi ma na ba da labari kowanne mutum a duniyan nan sai a matse shi a kabari ya sha matsar kabari ya sha tatsar kabari sai wannan baiwar Allah fatimatu bintu asad mai man alibi na bitalib da ta mutu sai da annabi bayan an gama haka kabarin sai da shiga kabarin ya kwanta da ya shiga ciki ya fito ya ce kowa kabari sai ya matse shi amma ban da wannan ita lukar to ita ta fara ba wa aliyu wani abin talib horo daga nan waccar babbar ainihin takarwa wa marahihi inda kuma ya yi girma aka rene shi ala ummul mu'minin khadijatu bint khuwailid radiyallahu anha ai kaga wannan kawai sai ya kyale a hutar da ma zama daga tarihin su to ka san kuwa duk abin da aliyu zai sai ya ce a rena mata yanzu sai da sawa ya fatima fatimo ga suna amma ba su da ya'ya na fatima khadijoji ga sunan amma ba su iya ba da tarbiyya irin tarbiyyar khadija ‘ya'yansu sai katar da su wani abu ne daban saboda haka nan tilas yadda aka getta jiya to wannan abin za a ban da shi a getta yau in aka canza ko za samu gettuwa ba wannan sai mu bashi haka na uku wa hadha amirul mu'minin qaribul وألمائيها معاوية بن أبي سفيان رضي mata na fata تنا فتا كوني سوكو da kyau wanda suka ji a eh, ulubul himma sun ji wanda ba su ji ba to su ji daga nan daga nan su daura damanan zuwa ulubul himma a yanzu abinda ake kokarin sassama kayan aiki saboda idan kana kan hanya kasan akwai mutane a gaba sun bi sun tsallake ba ka jin tsoron bin hanya wa inna kai labari wa ma ka mutu a hanya allah ya ɗauke ka ya tsallakar da kai ya hayar da kai cikinsu yasa idan ka mutu a kan niyya to allah zai tsallakar da kai ya cusa ka cikin wa'ancan da kake hari ka shiga saboda ka nan ga sarkin mominai haziƙin larabawa gaba ɗaya in dai wayo ne da dubara to ubangiji ta tabaraka wa ala ya zuba ta wannan sarki wa alma'iyyuha gwaninsu na ce almai irin gwanin da ba a samun irinsa a al'umma a zamaninsu muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma man kana wara'ahu wa ya horar da shi لقد كان وراءه أم عظيمة هي هنت بنت عتبة رضي الله عنها bayan shi akwai uwa mai girman ita ce hindu yar wajen utuba radiyallahu anha ta inda idan tana magana za ka ɗauka to maza ma ba sa ma iya mafarkin ko da irin magana irin tata in ba hindu ba wa ne gaba ɗaya mazaje soja runduna gaba ɗaya sun ba da kai an yi sulhu ta zo tana shirin a wanke a tsinka sulhu yin shi za a yi sulhu a kan ne za a yi sulhu waye na shugaban yin sulhun tukuna ta ta kuma shugaban da ya sulhun ta ce masa kwala ta ce ku kawo ruga kuma da gaske take tana kumfin baki tana kuka ne dole ugan ya ce wallahi kada wannan tsohuwar ta ruɗe ku ku je ku shiga inda ba za ku fita ba wallahi ba mu iya faɗa da muhammadu in za mu yi sulhu a sulhu dole wannan sulhu ka ta roɗe ku ita a lokacin ba ta da ba an yi sulhu ba an gama an rubuta gwamnati ta sanin an dawo ana sanar da sulhu ta zaburo ta ce bai sulhu ba sai a tsinka shi tana kallon tsini ko ta ko ina ta kubba ko ta ko ina gariyoyi ko ta ko ina kori da baka ko ta ko ina gasa nan gaba daya ko ya mai da takobinsa gida ta ce ina a fitar da shi a koma faɗa cire dole to kai yanzu wannan me za ta haifa hmm? ayin ka ji ɗanta sai ka yi ƙoƙari ko sulhu tun farko a rabu lafiya amma ba za a yi da sarƙa da ɗanta ba to amma ba wannan sulhu ne za a kawo ba na san wancan ba ce wani ta'ila ita ce mai cewa a gidan ta'aziyya fa wurin ta'aziyya aka zo mata ana neman a kwashe da rikici akan ta'aziyya ita aka yi mutuwa aka zo mata ta'aziyya wa kada qila laha wa na walidun bayna yadayha muawiya wa muawiya ya rasu muawiya na rarrafe a gabanta sai bayan an gama ta ummata ta'aziyya ta ana ce mata alhamdulillah inna asha sada qaumahu ai wannan yaran in ya girma zai shugabanci larabawa gaba daya ai ba a rasa shugaban larabawa ba in wancan ya mutu wannan shine zai zama shugaban larabawa ne amma ba wancan kwazo ta kalle su ta ce sakilathu illam yasud illa qaumahu Allah ya halaka shi in ba wanda zai shugabanta sai kabilarsa ka ce shugabanci ka lalace a kabilanka bi isa yaushe in dai kabilarsa zai shugabanta ta wa Allah ya kashe shi in gasa shi ta inda ta zo ta yi kallon yau ‘ya'yan larabawan ko ‘ya'yan musulmai wa kana muawiyar idanun zai alfahara mu'awula ya kasance duk mulkin nan nasa in ana mufakara da shi bil makadarati da daman yin abubuwa wannan ce na yi kaza na yi kaza wance ce ina da kaza ina da kaza wa ba bil mubahati bin ra'ayi in saba ila ummi sai ce sai ni dan hindu kawai ya ishe shi haka fasada asma a khasmihi daga nan ko sai shiru bi kawai ana bin hindu shi kenan ya wadatar da shi ta duba ko na ba a ta'aziyya ne ya ce a ƙara yin mutuwa in dai har haka za a ƙare mata na ne wanda zai ji ana haya haya haya dan kwarza ne in dan ta kwarza na ta dinga kuga kenan tana shafawa Allah sarki kalli yadda fata ta tashi yaro ya ci ya ji ciwo ya zo wajen hindu ce ban da lafiya sai wane mutum yau karatun da ya yi can haka amma da nan haka na hudu wa haza abdullahi bin zubair tafa jikan wancan kenan radiyallahu an kana aho ummun karima شجاعة هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها bayan باين شاكوي uwa mai karanci jaruma. hiya asma'u bintu abi bakar ne siddiq radiyallahu anhuma kuma sannan shi kuma dan azubairu ne har yanzu wannan kila ko yana aka diga aya ma ya isa an san kowace ce asma'u shi mijinta bai da komai sai doki sai gele dai wasa ta koyi ita kuma ita ce ke da alhakin kiwon dokin haka take kula da dokinsa kamar yadda mace take kula da ɗanta da daddare in yi kashi dokin ta kwashe in ciyawa ta kare ta zuba in ya daga ta kai ruwa da rana ta je daji ta yi ciyawa ta yi icen abinci kuma yar abubakar yana mata masu cewa inda mace ta san haƙƙinta wai sai mijinta ya dafa mata abinci amma ba a musulunci ba ko sai dai a yahudanci وهي القائلة وقد نعى إليها ابنها عبد الله ita ce mai magana da aka kazo ana masa ta'aziyan ɗanta ce ma yamna'u ne wa kada ahada ra'su yahya bani zakariya ila baghiyin min bagaya bani isra'il ibn da ya aku da ya aku da aka kashe ɗanta shi rataye shi akai sai da ya kwan aka ba za a sauke gawa ɗanta ba sai ta zo ta roƙa shi ne bayan da kwana uku ta gangaro ta zo ta samu kwamandan ta zazzage shi ta kawo hadisi na manzana ta ce ina tawili na jin hadisi na kanka yake ta zo ta jinjina waɗanta ta ce lokaci ya yi bar dai ka sauko ka huta haka allah ya ma albarka to ne da aka zo mata ta'aziyya dan bayan an kashe shi ta ce ana ce mata ta yi haƙuri ta ce me zai saba ba zan yi haƙuri ba ma yamna'u an asbiba wa kada ohudiyar ra'su ya buna zakariya ya haya dan zakariya annabin Allah kansa an kyautar da shi ila yin min bagaya ba na isra'ila na san magana ma ba za a gane ba annabi haya yahudawa da suka yanka shi an yanka shi a matsayi saboda shi mai wa'azi shi annabin Allah da aka yanka shi sojojin da suka yanka kan ya haya da aka cire kan kamar yadda kasan ana cire kansa sai aka ɗora shi a kan faranti aka ce ya za a yi a ƙasƙanta shi sai aka ɗauki kan aka kai wa wata karuwa da suke ji da ita ga kyauta an kawo miki saboda wannan ne mai hana zina ko wannan ne mai hana shan giya wannan ne mai hana gulma wannan ne mai hana karatu ga kan shi ki kalla ki ji daɗi ta ce to tun da an yi wa an kyautar da kan annabin allah zuwa wajen karuwa daga cikin karon bane isra'ila don an kashe abdullahi ne matsala ni ma na haɓa kasa wannan kai da ka je ta'aziyya ana son ka kawo wasu kalmomi da za ka kwantarwa da hankalin wanda aka yi masa mutuwa sa ya kwanta to yau ita ce take kwanta maka da hankalin kenan ita abinda ta faɗe duk abinda za ka faɗi babu shi wahiyar ƙa'ila aidan ita ce mai magana qabla zalika indama istasharaha ibnu abdullahi bin zubairu fi qital al lokacin da ɗanta ya neme ta shawara faɗa da hajjaji ta ce masa idhab wallahi li darbatin bisayfi ala izzin afdalu min darbatin bisawti ala dhilli kai a sare ka da takobi kana da izza ya fi a dinga tsula ma bulala kana kaskance na ɗaure ka ai ta zuba ma bulala kana kallo ba za ka iya komai ba amma a yanka ka da takobi ya fi ma alheri فوانا دي اتشي اسماء رضي الله عنها سنبيا وهذا امير المؤمنين اعدل الملوك واروعهم واوراهم وازهدهم ابو حفص عمر بن عبد العزيز رحمه الله من كان وراءه ابو بوان دي توكا ماتان يا سلام suka ce Allah ya dika wannan sarkin muminai ne a adalin mulo wanda ifi dukkan sarakuna adalci wa arwa'uhum mafi ban sha'awarsu wa aura'uhum mafi dukkan kowane sarki shi shine tun da aka ɗora shi akan mulki bai sake dora bulat akan bulat ba har yi bar duniya wa azhaduhum ya fi su dukka gudun duniya na san ba za ku manta ulul himma ran da aka rantsar da shi mulki a ran nan sai je isa mu matarsa matarsa yar halifa ce kuma wanta ya yi halifa yanzu ga mijinta halifa saboda kana ke ce mata yanzu wance sai ke haƙuri ke zaɓa in ma in sake ki ki tafi gida wa in ma ki zauna amma ban da lokacin ki ba ran da zan zo gida in kin ganni shi kenan in ba baki ganni ba kan ki ne ne ba ki da haƙƙi a kaina tunda an riga an ɗora min aikin Allah ta yi kuka ta yi kuka ta gama ta ce ita ma ta yarda ta sallami duniya duk su tafi lahira tare wanda ya abu hafs umar dan abdul aziz rahimahullahu ta'ala man kana wara wa ya bashi wannan tarbiyya innaha ummuhu mahaifiyarsa ce ummu asim bintu asim maman asim yar wajen asim ana mata alkunya tana da ɗa sunan babanta bin umar bin al-khattab radiyallahu anhu na san ba za ku manta tarihin ainihin shi dan umar din da ya auro waccar maman nashi inda ya je yana bincike a gari yana duba lafiyar gari da daddare yana patrol asubahi ta doho sosai ya samu ni dan kango bari ya dan rinsa kadan kafin je sallar asubahi yana gyangyaɗawa sai ya ji gidan da ke kusa wata tsohuwa tana cewa wance wance so ki zuba wa nonon nan ruwa gobe kasuwa sai yarinyar take ce mata baba shin ba sarkin mumina ya ce kar a sake algus ba shi ke na sai ainihin wata ce ki dole za ki zuba ki zuba sarkin mumina yana ina yanzu yadda sai take cewa idan sarkin mumina baya eh, na ai ubangijinsa na nan ranar sallah asubahi yin sallah asubahi na ta kuka daga nan yasa daga cikin 'ya'yansa wani ije ya aure wannan yarinya tunda suna da gidan talakawa ne tunda dama bayan ci tun farko farba za ta di nan ta shi asimu ya je auro ta saboda haka nan ainihin maman shi yar wajen asimu ne to wannan yarinya ita ta haifi waccan tunda su kun son abun su duka aure ne guda daya ke ta cikar kudawa wannan ya aure wannan wannan ya aure wannan ba sa bari wani je nesa akmalu ari dariha wadda ta fi kowa kammala da mutanen zamaninta kamalan wa akramahum khilala wancan kenan wa haza abdul malik bin umar bin abdul aziz ga jikansa kenan ذلك الفتى الذي كملت مروءته matashi ne wanda mutuncinsa ya kammala wata naha su udatuhu shugabancinsa ya kai kololuwa fakana madarabul masal ya zama abun buga misali fil il washaja a da jarunta abdul malik wasu yana daga cikin waɗanda suka yi gasar nan ko a cikin ulul himma wannan ce na sosai ya zama kaza wannan sai ya gwamnan iraki wannan sai ya aure kaza wannan sai ya yi kaza shi ku ice sai ya zauna a kan kujera da manzan Allah ya zauna ilai ku hede zauna wasu da gudun duniya wal ibada bin ragam min annahu tufiya gashi fa ya rasu wa huwa fi tasi'ati ashara yana dan shekara 19 min umrihi faman kana wara'ahu laqad kana wara'ahu waliduhu mahaifinsa ne bayansa az-zahid umar bin abdul aziz radiyallahu anhu don ga sai a wannan aka kawo misalin namiji duk sauran mata ake kawo mata ake kawo mata ake kawo wa ummu fatimatu bintu abdul malik kenan bin marwana rahimahumullah na bakwai wa hadha sufyan al-thawri rahimahullah wa ma adraka ma sufyan al-thawri wa ne ga maka sufyan al-thawri wa ne mutum innahu faqih al-arab ma fi ilmi larabawa kenan wa ومحدثهم malamin hadisin su wa ahadu ashabil mazahibi sittatul matabu'a ɗaya ne daga cikin ainihin eh, ma'abota mazhabobi shidda da ake bi tunda mazhabobin nan sun wuce hudu akwai kamar yadda aka sani da eh, hanafiya malikiya shafi'iyya hanabila to akwai wata tabiyar akwai ta shida da ma wasu saboda yau da gobe yau da gobe duk suka narke cikin mazhabobi su innahu amirul mu'minin fi hadith sarkin mu'minai hadithi kenan zalika al-ilm وما كان ذلك العلم الشامخ والإمام الجليل إلا ثمرة أمه الصالحة وما zalika al-ilm alam wannan tutan za a ce ko wannan tauraron bai kasance ba a shamikh ko kuma ce wannan dutse zalikal alam eh, wa ma kana zalikal alam wannan dutse bai kasance ba a shamikh mai girma wal imamul jalil wannan jagora abin koyi mai girma bai kasance ba illa famar ummi salihatin sakamakon uwa ce ta gari iliminsa ya same shi ne ta tallabawar mahaifiyarsa ya mata ƙalubalanku ya fi da lana a tarih tarihi ya tantance mana abubuwan da ta yi mafada fada'iliha da darajojinta wa ha wa in kana dalla alaina bismiha ko da ya zuba san sunanta ba kuma amma abubuwan da ta yi an bincika kenan ala haddi ma kataba gaba daya ba a san wane ne sunanta ba sunan mahaifiyar sufyan sauri illa aikace aikacen da ta yi tarihi ya iya tattaro aikace aikacenta amma allah ma rike sunanta rawar imamu ahmad sanadi an waki'in ƙalar قالت أم da Sufiyan. kunji nasihar uwa zuwa ga 'ya'ya mama sufyanu take faɗi ga sufyan rahimahumallah ya baniya utlubul ilma wa ana akfika bil magzali la ilaha illallah ya yaya ko da za ku samu ilimin wannan uwa amana yanzu akwai 'ya'ya maciya amana don duk da dai ba magana 'ya'yan ake ba to amma saboda a da karatun sukan samu uba sukan samu uwa kaga uba ya shiga ya fita ya samo musu kaya ya samo musu abinci ya samo musu kaza 'ya'yan nan su zauna su yi karatu wallahi sun ga abin da ike so hatta ina yi musu hatta irin abun zamani ta wannan ya za a yi albarka ba za yi albarka ba ita uwar ce ina jin maraya ne duk yadda aka yi ta ce ɗana ice labbaiki ya umma ba mai albarka utulubu da ai ita karatu ban san komai a gare ka kar ka zo ka ce za ka rusa gidan gidanmu kamar da shi gidan dutse a tun addini ka yi aiki a fagen gwamnatin manzon Allah ban da bukatan kwandalarka tun addini sallah ilimi ka neme shi dukkan ilimin da kake iya nema ka neme shi hankalinka kwance wa ana fi ka bi magzali zan tsaya maka da kaɗi kaɗi kawai arifahu man arifahu wa jahila man jahila za ta yi kaɗi ta saida in ta tsaro auduga ta kaɗa ta saida ribar a kai masa isai littafi isai abu rubutu ici abinci sauran ta sake tsarowa ai ta haka har i zama malamin duniya gaba daya har izama yana da mazhaba ya laita nisa ana ya na zalika yanzu mace ce da kanta ta ce yaro idan daina zuwa idan ina zuwa makaranta kaza awa zai bai yi da kuɗi gida ba fakana rahima allah ta amanu wato kaddimula takan yi aiki ta kawo masa liya ta farraga lil'ilm don ya tara karfinsa ilimi kawai ilimi ka tabbatar wannan bai da abokai in ba na karatu ba wakanar ta takawwalhu bil ma'aiza wan nasiha kuma ba ta bashi haka ba kullum takan zaunar da shi kai karatun ma da ita ce da karatun takan zaunar da shi lokaci banda lokaci ta yi masa gargaɗi ta yi masa nasiha ta shi daga duk abin da zai kasance zai zame masa tallaki daga tafiyar neman iliminsa قالت له ذات مرة فيما يرويه الإمام أحمد رحمه الله وترنتنا تيمس رواية أم يا بني إن كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك Allah kamar mu kwana nan kamar mu ce karatun nan daga nan ya isa ɗaliban ilimi dukkan mu gaba ɗaya mu ce to ya kamata ya haka karatu nan ya isa daga siyar baiwa Allah nan inda a ce za mu iya aiki da shi ko za mu je ma mu yi tunani a kansa gaskiya da na tsaya na amma dai mu yi ta karanta ba kawai ta ce ya ɗana idan ka rubuta harafi goma ma'ana ka samu mas'ala goma ko jumla goma mas'ala dai goma fanzur hal tara fi nafsika ziyada sai ka duba ka samu ƙarin tsoron allah abin a ce maka ne kila yadda za gane a ce ka karanta aya goma to sai ka tsaya sai ka duba rayuwarka ka samu ƙarin tsoron allah ko baka samu ba ibadarka ta ƙaru taƙawarka ta ƙaru tsantseninka ya karu tasarrafinka ya canza ka rage ka kara ka sabon allah ka rage zaman banza ka kara takawa ka kara ibada wahilmuka haƙurinka ya karu wawa ƙarika ka samu ƙarin nutsuwa kenan anan kawo mu je ƙarshen kulle magananta duk mutumin da ike karatu yana kara shasha cewa karatunsa yana ƙara nesa tashi da allah ne kamar yanzu iri makarantun za ka iske yaro ko yarinya ko ce ɗalibi ko ɗaliba shekara ƙarshe ike zamowa ɗan iskan ƙarshe jari'i na ƙarshe da hausa mara kunya na ƙarshe shekilin ƙarshe duk duk in ka kalli shaki ya shaki yana a galabiyar za ka je ka tara malam sun riga sun yi karatu sun gama sai ka ga kwanda wani lokacin jahili ma ya shi in maganar aiki da karatun ne lokacin da yan haɗa lokaci ke zama mujurimin ƙarshe saboda haka nan ita ko tana da shi in dai ka karanta aya goma ko mu ce goma ya zan matsalan nan ba ta ƙara maka tsoron Allah ba ba ta ƙara maka haƙuri ba ba ta ƙara maka kin nutsuwa ba fa'ilan tara dalika fa'ala idan ba ka ga haka ba ka san annaha ta durroka ilimin kai na cutar da kai ne wala tanfa'uka matsalolin da ka sani harfa na ba su amfanan ka ba su amfanan ki wanda duk karatu yana karatu yana ƙara zamanwa mujrimi mai wayo mai fasaha mai dabara ilin ta banza to ka tabbatar iliminsa bai amfane shi ba iliminsa na cutar da shi kamar yadda mahaifiyar sufiyanu sauri take cewa kuma haka magana yake matsala ta takwas don haka wannan maganin kan ɗaliban ilimi take daidai ɗaliban ilimi dole ne ilimin da muke mu canza bayyana ce kana ƙara kansu kana ƙara lalacewa kenta kana ƙara karatu kana ƙara nutsuwa kana ƙara karatu kana ƙara tsantseni kana ƙara karatu kana ƙara kunya kana ƙara karatu kana sanin haƙoƙin jama'a kana ƙara karatu kana ƙara gaskiya kana ƙara karatu kana ƙara tsare amana kana ƙara karatu kana rage ƙarya kana ƙara gaskiya al'amur bil aksi ila mata هذا العلم حقا يضرنا ولا ينفعنا بتقص وهذا الإمام الحق الفقيه البحر العالم النحرين وانا ابن كويني الحبر ainihin mai tarinsa ne kaman tawada ike wajen ilimi masanin shari'a teku malami irin na ƙarshen nan allazi danat lahu qutufal hikima wanda hikima ta kasance kamar bishiya ta yi ‘ya'ya ta zo masa kusa-kusa hikima tsinkatta ike kawai yadda ya ga dama wadanat lahu na wasu balaga maɗigan balaga ta sallama masa ta zo masa kusa innahu muhammadu bin idris ash-shafi'i رحمه الله الذي ملا قطار الارض wanda ya cika sassan سسن da sani. وفكها وفضلا كان ثمرة الأم العظيمة لا إله إلا الله أين الأمهات أين الأمهات سو ده كان عشي إساء أكيسو أئلمان تد أعماتا كو ساسا موسو بتد ماسو إلمي ماسو وإند ماسو حكما ماسو فسا أما با إلمي زامني با الديني ba ilimin wankin gyambo ba ba ilimin ungozuma ba ilimin da ake magana ilimin addini su ne waɗanda za su iya fitar da waɗanda za su rike duniya fakadamata walidu wa huwa mahaifinsa ya mutu yana nan jinjiri yana ciki auren shakka ana shakka shin an ma haife shi ko ma ba haife shi ba mahaifin sai mutu fatawallatu ummuhu bi inayatiha mamansa ta dauki nauyinsa da kulawanta wa asharaqat alaihi bi hikimatiha ainihin ta da kofa kansa ta haska shi da fasahanta wa kanat timra'a min fadliyati uqala aqa'il az tana daga cikin fiyayyun masu tunanin ainihin asdawa kabila asdawa wannan shi kan ba sai an ce masa komai ba sai ke kawai a rufe littafi na tara wa haza amirul muminin abdurrahman annasir wanda ke masa lakabi da sakarul arab ga sarkin muminai abdurrahman annasir wanda ko a zamanin nan in ana zana sa da ya ka an zana hoton shi haka haka za ga zana hoton shi ta gwiɗi Ina kallon ina kallon nan sakarula bai kallon haka to kasan ne anan ne anan ne a can dole ko dai haka nan ka riga ka gani nan ba matsala can ka riga ka gani nan ku komai da komai kana mai tsaye e duk ta inda ka daga yana ji ka kunne na aiki ido na aiki jiki na ji alladhi waliya andalus wanda ya yi mulkin andalus wahiya wilaya tamidu bil fitani ƙasa ce wanda tana ambaliya da rigingimu wata shirku biddina tana kwalliya da jini fama labisa an ƙarrat lahu bai daɗe ba face ƙasar nan sai da bi da ita ya nisan da ita wasa karar da haibatihi tun shuru saboda kwarjinansa sun makara da fita liyatin min jundihi sannan ya fita yana jan rundunan shi yana jin daga ciki ma farkon zuwa su da an san dan gidan sarauta ne tunda ya samu ya sulle daga hannun banu abbasiya ina zuwa aka ja ka kawo masa yarinya ya kalla ce yarinya ba zan cuce ki ba in na rike ki ba zan yi da ya kawo ne ba in na bar ki kina da ba haka فافتتها na hisnan. fi gazwatin wahida shi abdurrahman ainihin annasir lokacin da ya fita da rundunansa sai da ya ci gari daya bayan ɗaya shine hisnan wajen guda saba'in fi gazwatin wahida a yaƙi ɗaya a fita ɗaya da ci gari saba'in ثم أم أنا إيشي قبل كوسا وبعد ذلك في قلب فرنسا تكين فرنسا وتغلغل في أعشاء سويسرا سيدا يشغل إكيان سويسرا وضم أطراف إيطاليا يمكن إيطاليا حدثوا حتى ريض كل أولئك lahu sai يبيد دكا وإن dukkan وبعد أن كانت قريب قريب da قرطبة دار إمارته يذكر فيها الخليفة العباسي على منابرها وتمضي باسمه أحكامها أصبحت مقر خلافته يحتكم إليها عواهل أوروبا وملوكها ويختلف إلى معاهدها علماء الأمم وفلسفتها bayan da da ta can kurtuba birnin daru imara gida ne na gwamnatin yuskar fihar khalifatul abbasi in za a yi hudu ba ana kiran halifan abbasawa ma'ana mulkin abbasawa ne dai alama na biyu watan bismiha ahkamuha hukunce-hukuncen duk kasan na gudanawa ne da sunan abbasiyya asbahat maqarru khilafatihi ya mai da garin cibiyarsa don rambanin umayya ya take taƙimu ilaiha a wahil urabba sarakunan turai nan suke kawo koke koke su. wa mulukuha ahim mawa amulu duɗe wa ya talifu ila ma'ahidiha ulama ul'umam malaman duniya suna kai komo a kwalejojin kasar. وفلاسفتها the philosophers also أتدري ما سر هذه العظمة ko ka san menene sirrin wannan ɗaukakar wa ma mahabbatu wa haiha ta ina ta sauka innaha mar'atu wahadaha mace ɗaya ta yi wannan training ɗin mai hijabi da niƙabi ta yi wannan horon ta ba wannan ɗawo فقد نشا عبد الرحمن يتيما قتل عمه أباه عمه أباه شي عبد الرحمن يا تاسو مرايا وند بوبان سنيا كشي ما فتفردت أمه بتربيته ما مرسى تتيق بدا تربية وإيداء سر الكمال وروح المصمور في نفسه وكان من أمره ما علمت saboda kanan fatafara da mahaifiyarsa dai ita ta kaɗaita da ba shi tarbiyya ita ce ta sa masa wannan sirri na kammala da wannan ruhi na ɗaukaka a ransa fakana min amrihi ma alinka ya zama a lamarinsa dai abin nan da kasan wannan shi ne ainihin ina ga muna da mutum nawa misalai ne tara inda za a kawo za a iya kawo ɗari ko dubu a idansu na magabata su ma wannan a takaicen takaicewa amma abinda za mu yi tsokaci a cikin za mu yi gani kusan mata suka fi yawa ma waɗanda suka tsaye suka ba da wannan tarbiyya ashe kenan al'amura na nan a nan sai mu cika ce da wannan mana ice munasha da ton a can dana ce wasu waƙe ba waƙe ba ne ba ma'ana wani kira ana ce munasha da roƙo ko kuma kira da babban murya hazihi na mazijin atara wa'inakin wancan tara wancan tara misalai ne alal haƙiƙa masu ƙamshi وصور مشرقة في سيرة السلف في التربية سوروني ما سو حسكاوا أراي والمقباتا التربية با إلين تربية أرسطو با با إلين تربية أفلاطون با با تربية سقراطية با ذه تربية من رب العزة وانا تربية الله wannan kawai ce tarbiyya waɗanda ƙur'ani ne ba tarbiyya manzon allah ya ba tarbiyya kun ga dai waɗannan misalai an bunne su a galabiya in ma mun san su ba mu iya karanta su wanda inda mun san muna da irin waɗannan inda a ce al'ummanmu gaba ɗaya sun san haka aka yi a da gaskiya ba za mu ci gaba da zama da irin wannan mutuwa ba ba za mu ci gaba da zama ana lakace mana hanci ba ta akwai bil alba wa'annan su zo ita ko shakka babu suna kama zukata wato tsirin dawa al'ijab fi nafsi suna tada sha'awa a cikin rai duk wani abin sha'awa abin tinkaku yana tasowa a rai ashe mu ne da irin wa'annan aka waye gari yau ana karantar da mu da aristo badalan a mu misali da safiya a mu misali da umu sufiyanu fauri a mu misali da asma'u binta abubakar a mu misali da irin wa'annan sai a dinga zuwa ana karantar da malaman addini da aristo da aflato kawai ka je ka koke kana haddan arna masu dogon suna don ka samu albashi da tsoka ka gama asara innal insana idza ra'a ma alayhi al awladu fi hadhihi al-azmina min at-tamarrud wal-inhiraf wa ra'a ma alayhi al-aba min al-ghaflati wal-i'rad وقارن حالنا بحال السلف الصالح إن الإنسان إذا أهار لا يكاد اليأس يدب إلى قلبه وينفث آثاره في رؤيه تبس متم إذا يدوب duba abin da 'ya'yanmu ke kai a ka gansu shaye-shaye sace-sace sare-sare don suna 'yan sara sukan 'yan suka zauna suka yi mitin ba abinda da suke sai mun bulali malama ne abin za a sai mun tattaka cikin alhajiwa ne don alhajiwa ne ya sa mana ido sai mun daddaga limami kaza shi ne tunaninsu wannan iyakar tamarud kenan makalle wannan irin wannan tamarudi wal inharaf ga karkacewa kana zaune a masallaci yanzu ɗanka in baka mai da hankali bai na jin disko saboda allah wallahi kowa ya ji gida zai je duba in ku kai sa'a a ce karatun nan da muke da ɗanka kake to allah mana ka gode wa allah kila ne sa sa'a a gidanku ne za a samu mafuta ce karatun nan da muke matakka na ji ɗanka na ji a ya samun ɗan gatan da kakansa mana zaune ga 'ya'yanka na kai sai ka daga hannu ka gode wa Allah amma ka duba ka ga tsura kai kadai ka zo a gidanku ko abincin sun kaji gida da wacce hanya za ka ci abinci in an zubo maka abinci yanzu a gida ka ci abincin nan to ne ka zauna ka ce kai yau an yi karatu littafin nan da kike gani nake da shi akwai karatu a ciki ko ka tashi za ka yi karatu wani wurin in ka fassara kai bayani sai a dinga ganin kamar na ka ne karatu ba daidai ne inda ko ka iya aji maganan daga bakin wani an fi ɗaukanta da mutunci an fi ɗaukanta da daraja eh sannan kuma idan kuka zauna ku karanta ko kaɗai ce to yanzu kai saboda allah duk garin nan haka ake yi mu kaɗai za mu ɗauki wannan hanya to amma in tuna nan suna nan ana za su ga kai an fa fara tashi kada ya zamo ne kashin baya ya kamata idan dai ba mu zamo na farko ba mu zamo na tsakiya don yanzu dinnan inda aka tashi kowa ya tafi zai yi iya abin da zai iya yi to ba ta zo ba ta ji balle ‘ya'yan naka suna can maganan da ake inna suna jin disko abinsu sun yi garke sun shiga gari ko suna nan suna zaune suna kallon kwallo abinsu ko suna nan suna zaune suna sheke hirarsu kana karyo kana da ɗan ka ko da ‘yar akwalin motan kasa zaburo sanda zuwa baba sanda zuwa baba me amfani wannan ta zuwa kai kaɗai za ka yi wannan addini idan ka mutu gidan ma ya mutu kai kaɗai za ka yi shi amma su suka ba ban mu tafi makarantar nan fayo ko ba za ka je ba in ba za ka je ba mu tafi ka same mu a to kai ka san ko ka mutu ka bar baya in allah da su za su kafa a angon mu ma a angon ba a kafa mana duk abun da ake kaga na baya ba su ɗauka ba ba a ce nasara ‘ya'ya ba su shigo ciki ba mata ba su shigo ciki ba tsofaffi ba su dafa ba abun nan akwai matsala in ba sa a bayan da kuka gaji kuka tsaya kowa sai koma gidan jiya ana rike da mutane ne kawai saboda kunya saboda haka nan abun da muke kalla wannan zamani na tamarudi na inhiraf a ma alaihi ya dibo abin da iyaye suke kansa min al-gafala eh? ya tsakon da ke gani ma maganan ba ba shi ne matsala ba mushkilan kawai da ke damu mu yanzu talauci idan da za a samu kuɗi komai zai gyaru hanye ko dai in aka samu kuɗi komai zai ƙara kwabewa eh? idan aka samu kuɗi aka samu sana'a babu ilimin tarbiyya al'amura kwabewa za su in ban da kashe-kashe da zinace-zinace da sace-sace shi zai karu amma da za a samu tarbiyya ko da ba kuɗi ko wani son haƙin kowa wa ƙara na halana ko ya kwatanta halinmu da mu ko bi halin salafi salihi da halin magabatan can nagari da 'ya'yayensu kai za a gani sa innal insana iza a haga mutum in ya kalli wannan da kyau in ka yi saburin abin ka bincika da gaske da ya kadur ya aso ya dibbu fi ila kalbi fi da kauna sai ya kusa yawatawa a zuciyarsa kana fita nan yanzu ka keta tudun wada ko ka shiga angon ma'azu ko ka bi ta cikin kinkina ko ka shiga ka gitta gasa ko ka gitta nasara duk inda ka gitta za ka ce kai an yi kuwa za a ce nasara an yi kuwa za mu gyaru abinda ake neman nan za a same shi in dai kana da eh ko ka daidai ake tafiya ka tabbatar baka da hankali Wayan a asaru gurbin fit da kauna zai watsu fero ihe a zuciyarsa walakin sai dai amma mahama ya min shai kuma dai menene ke akwai fal muslimu la ya yi as musulmi ba da kauna la ta yi asu min wala yan bagi lahu bai ma kamata a gare shi da kauna ganin yadda kowa magana nan ta shige shi kowa kuma zai yi abin da ya cancanta iyaka kakka yadda a riga ka allah ta'ala ka shiryar da mu ka shiryatar mana da mu ka ba mu ikon yin abin da ce falari aslaha asalafa qadirun Ala Islahil khalf wanda ya gyatta magabatan can yana da ikon getta 'yan bayan nan wanda iba mutum tarancan tarbiyyar suka ba da tarbiyya da sauran waɗanda ba a faɗi ba to wanda iba su dinan zai iya ba mu yanzu don haka mu koma gare shi wa hadhihi al'umma kal matar wannan al'umma kamar ruwa ne kullum ya zo yana da alheri alkhairu fi awwalihi wa awsatihi wa akhiriha ويصيع واخر اولها واوسطها واخرها alheri na farkon alfarkon ruwan tsakiyarsa ƙarshensa fal'amuru ba da taufaƙin la lamari bayan datarwar allah ta baraka wa ta'ala bi aidina mu ne za mu tashi lamari aiki za a yi tukuru ba ji ba gani ba kakkautawa mata ku tunkuɗo su mu kuma mu tara tara kowa itara inda yake yaran nan sai mun kimtsar da su mu karan kanmu sai mun kimtsu wa zalika idan akhadna bil asba muddin dai mun yi riko da hanyoyi wa dakhalna al buyuta min abuwa min al muka shigo gidaje ta kofa وسعينا في البحث عن العلاج muka yi aiki wajen binciken hanyoyin ɗiɗɗiga wannan magancewa magani wa aslahnan khata'a wa ƙawwamnar irjaja muka gyatta kurakurai da aka samu muka tayar da inda ya karkace fa ya ma'ashar al'aba wal ummaha jama'a iyaye maza da mata shan shammiru an sa sa'idilci shi ne kira kuma zagi a zage damtsin kokari a tauye riga a manta game da kuma yanzu misali yan kyautuka nan da ake ta magana a yan ba da za su iya fitar da mu wancan yan kyautuka da ake magana da ne duk ba shi ake nema ba tarbiyya muke nema wa zanda ku ƙetto a shana ga wajen bayan da tarbiya ga 'ya'yan nan wastafrigu li dhalika ta wal juhda wastafrigu taqa ku yi duk ku ku yi duk kokarin ku ga waccan tarbiyya da ake nema fa wallahi law ya ya'atikum من تربية الأولاد إلا أن تكفوا شرهم وتسلموا من تبعتهم لكنتم كنا لذلك نارا سيد الله لو لم يأتكم ثواب كنا inda wani lada bai zo muku ba ba abunda za ku samu daga tarbiyyar 'ya'yanku illa ku tare su daga sharri ku tare su daga halaka wa taslamu min tabi'atihim ku kuɓuta daga amanansu wallahi da kun tashi kun yi aikin din lantana ga lada auren Allah to asabulu al-mu'ayyana bari mu sako sunan abun ne da saura saboda domin littafin ya ɗan da ɗauke koda guda ɗaya asabulu mu'ayyana hanyoyi da aka ayyana ala tarbiyyatil auladi akan tarbiyoyin yaya hunaka subulu akwai hanyoyi muayyana yankakku ala tarbiyyatil auladi wa umurin yadda mura'atuwa da abubuwan da ya waje ba mu kiyaye su wa wayan bagai lana su loka ya kamata mu bi su ma a zatil akbadi tare da 'ya'yanmu famin dalika ma yari wato kenan in an dunkule ma littafin yanzu za a shiga littafin kusan duk abin da aka yi wata mukaddima ce mahimmancin a yi littafin wannan duk abin da ake so za a cimma kenan saboda haka nan da wannan matashi a uluwar himma za a yi nan za mu kwana yau da ka'ida idan ka sauka sai ka je ka sake dan datsowa don a san baka tsaya ba نعم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو بقيكو yawa bakwai ga watan goma wato watan shawwal daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya yi mana muwafaka duniya da lahira domin tsarkin sunayensa kamar dai yadda ya gabata jiya matashiya ainihin hanya mai taimakawa ko hanyar da za ta taimaka a kan yadda za a tarbiyyanci yara na hanyoyi da za su taimaka a kan horar da yi ko yara hausan yara kenan yi <laughs> yara ce akwai hanyoyi da dama wanda za su taimaka a kan yadda za a horar da waɗannan 'ya'ya da kuma al'amura ya cancanta mu sa ido a kansu ya kamata gare mu mu bi wannan hanya ta tarbiyya wajen horar da 'ya'yayenmu a takaice waɗannan hanyoyi hanya ta farko al'ina ya ikhtiyar zaujati saliha mai da hankali ko cikakken kulawa wajen zaɓen uwa ta gari don idan aka kuskure a uwa to sai ka ga mutum ya jawo wa 'ya'yansa abun fada in an riga an shiga sai dai a nemi hanyar da za a getta amma wanda bai tsulluma ba sai ya hattara da inda zai tsulluma kansa dai musamman anan ya zan mutum ya riga ya ɗebo wacce take baccin safe to allah laƙiƙa da shi da tarbiyya sun yi ban kwana wanda za ta yi sallah ta koma bacci kila ba ta tashi sai an ce hayya ala sala ko an ce as-salatu khairu minan nau ko uwarta haka take to ka gama aka samu haka ne amma dai tun da kan uwa ake magana ala hakika mutum ya kuskure daga nan ya yi asarar duniya ya yi asarar lahira da duk wanda zai sallah ya koma bacci ya kwanta bai samun duniya balle lahira da shi da arzikin duniya da na lahira sun yi ban kwana sai dai a ci gaba da yayya gawa yadda za a rayu kawai fala ya liku bil insani أن يقدم على الزواج إلا بعد استخارة الله عز وجل واستشارة أهل الخبرة والمعرفة فالزوجة هي أم الأولاد وسينشأون على أخلاقها وطبائعها ثم إن لها تأثيرا على الزوج نفسه ولذلك قيل المرء على دين زوجته لما يستنزله الميل إليها من المتابعة ويجتذبه الحب لها من الموافقة فلا يجد إلى المخالفة سبيلا ولا إلى المباينة والمشاقة طريقة أنت بيك ما غمتم أن يكدم على الزواج ya gabata wajen neman aure ko hausa zalla ya fara neman aure bai kamata ga mutum ya fara neman aure illa ba a dastikharatillah sai bayan da ya nemi allah zaɓi a saboda haka nan idan ya gama duba abun da zai duba ya gaya wa allah ba wacce ya gani ina so din nan to sai ya nemi allah ya zaba masa wasu tisharar ta halar khibara kuma ya nemi shawaran kwararru a bangare ya neme su su ba shi shawara waɗanda suka san harkar suke da waje wal ma'arifati masu sani na gaske a ɓangaren masu addini fazzaujatu domin abinda janyo neman wannan shawara ta zamo dole mace hiya umul auladi ita ce uwar waɗannan 'ya'ya ko mace ita ce uwar 'ya'yaye to kwatun da ita ce uwar yayaye wasayan shi'una ala akhlaqiha haka za su taso akan halayenta wata ba'iha da ɗabi'o'inta idan uwa na baccin safe 'ya'ya dole su taso akan baccin safe to kuwa uba ma haka zai koma na kira baccin safi ne saboda wani ciwo ne kusan gama gari kuma mutane suna kallon harkar laku wanda lamarin ta kuwa ba laku-laku ba ne ba irin duk abin da uwa to kuwa 'ya'yan nan haka za su taso da wannan ɗabi'a ala zauji tana da tasiri akan miji nafsihi ruwa kan juya miji wannan yasa ake karin magana mutum yana yin addini ne da addinin matarsa almar'u ala dini zaujatihi don haka nan sai ka nemi wacce za ka auro kada ka je ka auro ajalinka ma'anawi liman listan mailu ilaiha saboda abinda karkata kan juyar da shi gare ta minan ba wai ji ta zibuhul hubbu laha son ta zakan fisge shi minal muwafaka na dacewa da ita bayan da misalai bai taso ba ban don haka ba sai mu ce ku dubi abu talha da allah ya sa matarsa mai addini ce ai ita ta fisge shi ta kai gaban manzon allah a ƙarshe ya koma sai ya je da kansa Fana ya ilar ilal wana sabilan wala ilal mubayanati wal mushaqqati tariqan miji ba zai samu wata hanya da zai iya saba mata ba kuma ba zai samu hanya ta baran-baran da ita da saba ɗaya ɗabi'anta to kaga miji kansa ya bita ya ya ya haga babi aula to don haka nan mutum ya bada abu guda biyu ko bayan ya gama ce ya nemi allah zabi sannan ya nemi shawaran gogaggu masana kafin ya fara neman wacce zai nema ƙala aktham bunu saifi liwaladihi wani bawa daga cikin bayan allah da ake ce masa aktham yana cewa ɗansa ya bunayya لا يحل لا يحملنك جمال النساء عن صراحة النسب فإن المناكه الكريمة مدرجة للشرف يا قانا kada كم mata ya rude ka kada kyawun mata su kwashe ka ka lura da asali addini saboda domin addini nan na asali ya fi da dama akan samu magen tsintuwa ba ta mage suka ce yadda ta zo maka ta ci abinci kila wani ya bata wanda ya fi wannan daɗi sai ta bakka saboda haka na amma kaga ɗan asali bai warwarewa ko ƙaƙa amma wanda ke addinin yayi ka je ka bi wannan to ran da ya gama yayin ka sau nawa za ka iske an yi aure ran da miji ya bata da mace sai ta ciro niƙabin ta ce ga niƙabin ka na gaji ashe da ma auren niƙabi ne idan ta tashi gumawa miji in suka yi fada sai ta yanke hijabinta ya ƙori saboda kanan ta zo ta zauna kafira ce ni ce a ka bari da haushi ga 'ya'ya an tara abin duniya sai ishe ka in karatu kake kana iya ka zo karatu ka yi karatun ka gama baka san mai ka faɗi ba in kasuwa ne za ka shiga kasuwa haka fito mai kake mai kake mai kake kai baka ma sani ba ofis ka je kai ta dagwal-dagwal da za ka yi dagwal-dagwal menene in mutane suka yi tunani suka ce mutumin nan yana da mace ba san abin da ya kuwa kila al'amarin yakin ba mu ne muka kunno rikicin ba can abin ya same shi ka kalli hijabinta ko ta baka gani ba ka ce ta yi ta gare kun bata ta kwanto ne ka ta ce gashi ta yanke hijabin tare rabi ta ce ba na yi ashe ba saboda allah ta fara yi ba to saboda haka nan kakka damu da kyau ina baka ainihin shawara ɗana asali fa innal manaki halkarim ma'aura mai mutunci mai karamci madarajatun lisharafi mahawa ce ta ɗaukaka dama kana da wata martaba ko martabobi idan ka auro ta sai ka taso da wasu martabobi sai ka kara yin sama wa abu abul aswad addu'a li rahimahullah libani ya iyaye kun ji yadda ake zaunar da 'ya'ya ana ba su shawarwari kamar zinarori ya 'ya'ya samari ku ji yadda ɗaya ke sauraron iyayensu alhamdulillah kusan za a ce duka so samu ne ana nan ya'ya na nan iyaye na nan saboda haka nan ba abin da ya rage idan ka ji ka ƙi jin magana mahaifinka to ko ka kawo masa kuka sai dai ba haka ake so ba an fi son ka ji magana mahaifi kuma kada ka yi rowan shawara wa ɗanka kada ka bi hawa <coughs> ka tsaya goge goge wadda kake da ita to kai rowa wa ƴaƴanka ita komai kudinsu komai mukaminsu kudin suke da shi la'alla karatun suka yi la'alla mulkin aka samu rana a tsaka ballantana irin mulkin nan na yau na tsintuwa ku bi iyayenku shi zai fi muku alheri wannan zamani ba abin dogaro ne ba ga dai abul aswad addu'ali abin da ke gaya wa 'ya'yansa kuma 'ya'yansa na tabbatar masu albarka ne sun tsaya sun ji mahaifinsu ice kada a hasantu ilaikum sigaran wa kibara wa qabala an tulatu tadkash قالوا وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد قال اخترت لكم من الأمهات ما لا تصبون بها جماعة كبير كنا دكيو وان دي جياجي وان دي جيبا جاشي shi abul aswad ya ce ke cewa tabbas ya tara 'ya'yansa ya ce 'ya'yana so ka ce labbaika ya baba tabbas na kyauta maku tun kuna ƙanana na kyauta muku kuna tsofaffi kai na kyauta muku tun kafin a aife ku nake tura muku alheri yara masu albarka maimakon su ce mun ji Allah sa haka da alheri ba aiki da karatun za su yi ba in kai ka zube ba a ce maka uban ba ka yi musu faɗa su yi kamar waya da ke su kun gane su ce na'am na'am na'am na'am su sa kai su fita sai ka ga sun juya duk abin da ka faɗi masifar ka suka ji ba ganewa suka yi ba amma masu albarka za su tsaya a maganganun ka suna bin kalma kalma jumla jumla wanda yi musu wahalan aiki za su fito su gaya maka wannan da wahala ba ba ko za ka zaɓaɓa ba za su yaudare ka ba suka ce tabbas babu mun san ka kyautata mana muna ƙanana mun gane ka kyautata mana muna tsofaffi to yanzu ya aka yi ka kyautata mana kafin a haife mu ba suna sa ne a matsayin abin da ya faɗi ba haka yake ba yadda aka yi wannan wannan wani ilimi ne na tsofaffi ba wanda ya shi sai su komai ka ce ka gane komai ka ce ka gane da za a juya a yi maka tambaya mai gaishe ka kasa ba da amsa amma su wannan abin ya ɗaure musu ya aka yi haka ce alhamdulillah a tambaye ka tambayar da za a yi aiki na gode wa allah ikhtartu lakum min al-ummahati na zaɓo muku uwaye mallato sabbuna biha wanda ba za a zarge ka ba za a zarge ku da ita ba wadda na zaɓo muku ba za ku ji kunya ba kai yanzu ta tubuna abin sufiyan ya yi shakka a ce masa kai dan hindu tsaya kai shuru shi da kansa ke cewa sai ni dan hindu eh? ai garin gana neman wani abu a wurinsa sai dai ka ce masa ya dan hindu ka taimaka mana ya ce kwarai za a taimaka maka duk fasaharsa da menene ɗinsa yana cewa sai shi dan hindu kanka ba za a zage shi da maman shi ba ba za ka ji shakkar in an ce wacce ce mahaifiyarka ka ce ah ba ka santa ba ita ce mai kaza din nan mai kaza din nan ita ce wacce ta yi kaza din nan ita ce wacce ta yi kaza wance kenan amma ba a ce maka wai kai tsaye kai shiru kai ba dan wance ne ba daga nan duk abun da ka faɗi duk abun da ka aikata ka ga an sako da shi ƙasa an zubar da shi saboda kai ɗan mace hmm? ya ce mutum maman shi ita ce wannan mai kaza a wuri kaza mai kaza a wuri kaza to ka ga wannan in ka aka sashi ma zai zama haka ita ma bai kamata ta auri wanda za a zagi ɗanta da shi ba kowane su zaka iya juya karatun Sau da kanan kyan mutum a ce uwar shiga yadda take sau da kanan shi ne kyautata musu tun kafin a haife su bai je ya yi aure ba wa an shaɗar rayyashi rayyashi ya yi wata waka yace fa awwalu ihsani ilaikum takhayyul limajidatil a'raq ibadin afafuha fa awwalu ihsani ilaikum farkon kyautatawa da na yi maku yana nufin 'ya'yansa kenan alheri na farko da ya fara yi musu Ta takhayyuri limajidatil a'raq zaɓi da na yi muku mai darajan asali na zaɓo muku uwa mai daraja almajida sharifa tul asali Ba badin ha wanda kamewanta a salari yake ita kowa ya san kamewanta to a takaice dai wannan shi ne na biyu uh, in mun dunkule magana idan mutum ya tashi aure to lalle ya yi taka tsantsan ya yi zaɓi sannan ya nemi allah zaɓi sannan ya nemi shawara sannan ya duba makoman waɗanda ba su bi wannan hanyar ba ta inda zai kasance ainihin ya tsaye zaɓin da gaske hanya ta biyu yadda za a samar da 'ya'ya na gari su'alullahi zurriyata saliha fa دأب الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين كما قال تعالى عن زكريا عليه السلام قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وكما حكى عن, عن الصالحين أن من صفاتهم أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما نبي باين duk an yi abin أي roƙon allah tabaraka wa ta'ala zurriya ta gari wannan aiki ɗabi'a ce ta annabawa hanya ce ta mursalai da kuma bayan allah na gari kamar dai yadda allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari daga zakariya alaihi salam